Barka da zuwa El Najal Production Channel. Tambaya ta farko dangance da abin da mai rubutuwa take cewa malam ya halitta mace ta sha magani don ta sa jinkiri a haihuwa? Dangane da shan magani na dakatar da haihuwa a wani lokacin ya halatta wani lokacin bai halatta ba. Lokacin da ya halatta mace ta sha maganin da zai dakatar da haihuwa shine kamar macen da take haihuwar kunika in an ce kunika duk shekara sai ta haihu ciki goyo ciki goyo ciki goyo wannan yana gajiyar da mace wannan yana sa mace ta tsufa da wuri wannan mace yana rage mata matekukan ta mace kuma za ki ga 'ya'yan ba sa ƙwari ba sa yin lafiya to a nan gurin malamai sun ba da dama cewa duk macen da take haihuwa akai-akai babu space babu rata ya halatta ta sha magani na dakatar da haihuwa ta huta shekara bi shekara uku sun nasa ɗara ɗaukan ciki kamar ta yi allura ko ta saka implant ko ta sa tube da ake sawa ko ta sa dai duk abin da ake sawa na mata kala-kala na family planning saboda ta daidaita haihuwa spacing ake cewa da turanci wannan ba laifi saboda akwai larura mace ta biyu macen da kullum idan za ta haihu sai an yi mata tiyata me kuke cewa tiyata a faransi ya eh? operation operation ma'ana operation kenan operation ma'ana wanda ba ta haihuwa sai an mata operation da turanci kenan an mata tiyata to wannan ya halatta ta sha maganin tsayar da haihuwar sai ta huta bayan wasu shekaru sai ta haihu wannan ba laifi mace ta uku wanda likita ya ce tana da ciwo a jikinta in ta ci gaba da yawan haihuwa zai iya yiwa ta mutu yanzu akwai matar da likita ya tabbatar da tana da tsananin ciwon siga da hawan jini ya yi ƙarfi a jikinta da haka likita ya ce barin ki ɗauki ciki da wannan ciwon sigan mai tsanani zai iya kashe ki to malamai suka ce bai halatta saboda raya na ciki a kashe na waje ba tunda ciwon ya yi tsanani a gare ki ko da kina son haihuwa amma akwai ciwon siga mai tsanani ko ciwon hawan jini mai tsanani da ba zai baki haihu lafiya ba akwai yiwuwar gararin watakila ki rabu da ainihin wato a rayuwarki to ya halatta ki abin nan ya halatta ki dakatar da haihuwar zuwa wani lokaci da likita ya bada ainihin wato dama matan da take haifan 'ya'ya waɗanda suna da ciwuka za ga yaron ta baya girma da wuri ya ta ciwo ya ta ciwo ya halatta ta faɗaɗa haihuwar ta rinka bari sai ta gama renon ɗaya ya yi ƙarfi ya miƙe ya yi wayo an yaye shi zai ci abinci da kansa sai ta bari ta ɗauki wani ciki wannan da ya halatta amma wanne ne bai halatta ba wanda ba wannan ba kamar haka kawai mace ta ce ta gaji da haihuwa ta toshe mahaifarta a'a bai halatta ba wannan kisan kai ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko wala taqtulu auladakum min imlaq haka macen da ta yi ittifaki ta daidaita da ita ne mai gidanta wai 'ya'ya biyu kawai za su haifa 'ya'ya biyu maza 'ya'ya biyu mata bai halatta ba watakila mai gidanku mijin naki shi a gidansu da aka yi lissafi shi na 27 ne yaya zai zo ya ce ya'ya bi kadai zai haifa kuma ke mace da baki da wayo ina tausayin mata yawanci maza suna yaudara ku akan wannan sai ya ce ke karki ƙara haihuwa ko ya je sa a juya miki mahaifa ko ya ta miki allura da za ta hana ki haihuwa sai ya tabbata kin daina haihuwa sai je ya auro amarya ya auro sabuwar yarinya budurwa ita kuma ta bude kofa ta ta haihuwa ta ta haihuwa ta ta haihuwa kin ga ke an hana ki ashe ba ƴaƴan ne baya so ba naki ƴaƴan ne baya so da haka wata mata ta ce min mai gidanta ya matsanta mata cewa sai ta daina haihuwa ya ce a duniya abin da ya tsana ya ganta da ciki a duniya abin da ya tsana ya ganta tana haihuwa ta ce kuma na ji malam yana kishin kishin ƙara aure zai yi ta ce malam sai ta kamun kwayoyi in sha na family planning sai na ce ki karba ki ce kin sha in ya baki kudin allura ta family planning karbi ki ce za a je a in kin je ki sayi naman ki tsire mai kyau ki ci ki more da wannan kudin ki dawo ki ce an je an soka mun allura ki ci gaba da ki idan ya ce ya naga kin dauki ciki ki ce wallahi haka Allah ya kaddara ni ma nayi mamaki kar ki bari ya hana ki haihuwa saboda ra'ayi ba ciwo ba ba wani abu ba da haka waɗanda suke ittifaki da mazajensu haka kawai su daina haihuwa wallahi wannan bai halatta ba kuma ba daidai ba ne kuskure ne ki je ki hana kanki haihuwa ya je auro wata ta zo ta ta haihuwa yanzu akwai wata ɗalibar mu wata rana ta yi tafiya ta ɗabi 'ya'yanta gaba ɗaya suka zuba a mota 'ya'yan nan sun kai bakwai da wanda ake goyo da sauransu wallahi suka tafi kin san me ya faru gaba ɗaya aka yi haɗari duk 'ya'yan suka mutu ita kuma da mai gidan ba su mutu ba ta dawo take gaya mana a makaranta ta ce malam ga bala'in da ya same mu mun binne 'ya'ya wajen guda shida na goye ne kawai Allah ya tsirar da shi na ce in ce dai baki daina haihuwa ba ta ce a'a ai ban yarda ba malam yayi yayi mu daina haihuwan na ce to ki je ki gaya masa ga ranar ga ranar hana haihuwa da kun hana haihuwar an toshe ki an juya miki mahaifa to yau ga 'ya'yan da ke da su duk sun mutu abu na biyu zai iya yiwa 'ya'yan da zaki haifa wanda zaki hana ki haifan shine mai jin kai shine mai tausayi wataƙila ba za su daɗe ba wani da ya je shekara sha bakwai ya mutu wani shekara ashirin da ɗaya ya mutu wani kafin ya aure ya mutu wata ta yi auren farko kafin ta haihu a naƙuda ta mutu duk su zo su mutu ku bari ku haifi ya'ya manzo Allah ce ta na tanasalu ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alkiyama amma wannan aƙida ta ƙin haihuwa da hana mata haihuwa ana ɗurka musu allura da a su ƙwayoyi aƙida ce ta turawa da ba sa son musulmi su yi yawa a duniya ku haihu Allah ya baku abin da za ku ciyar da 'ya'yanku ku haihu Allah ya bawa mazajen ku abin da za su riƙe su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am barka da zuwa yalla janna production channel ku danna sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo YouTube